mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan wani buɗaɗɗiyan wasiƙa ne ko takaitaccen bayani ne game da cece kucen da wasu suke yi a kan maganganu ko karatuttuka da na yi game da tawassuli ko yin addu'a a kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma littafin da na rubuta a kai wanda maganar da zan yi yanzu na yi shi a bidiyon karke da ya gabata wanda yake ɗauke da sunan hikayatul utbi da wasu daga cikin manyan kurakuran malam hoto. duk wanda ya saurari bidiyon minti ɗaya da rabi ko biyu na karke ya ji ba sauti su ba san daga ina matsalar ta fito ba abin da ke cikin minti ɗaya da rabin nan ko biyu dama buɗaɗɗiyar wasiƙa ce sai kuma Allah ya sa sautin bai fito ba saboda wata hikima ta shi to yanzu kamar akwai buƙatar a ƙara fito da wannan wasiƙar abin da ke cikin wannan minti ɗaya da rabi ko biyu ɗin magana ne akan masu ƙoƙarin su kutso kansu da ƙarfi har sai an waige su sai an yi magana da su saboda suna kallon cewa idan muka waige su ko muka yi magana da su kamar wani abu ne da zai sa a sa su a cikin lissafin masu karatu ko a sa su a cikin lissafin malamai saboda sun iya zama da wani domin tabbas da ba haka a ransu ba tunanin hakan a ransu da ba su dage sun ta kutsowa ɗin ba tunda suka kutso ɗaya biyu uku aka kau da kai a kansu to za su haƙura su tabbatar mu cewa wannan baya da lokacinsu baya sa su a lissafi walakin dagewansu da kutsowan suna kallon cewa kamar in an waige su za su samu wani sharafi za su samu wani ɗaukaka to shi kuma ni a harkan ilimi a yadda nake lissafa shi nake fahimtarsa ba wani wanda ƙasƙancinsa ya kai in ta kama ba za a yi magana da shi ba duk ƙasƙancin mutum duk ƙarancin karatun mutum idan ta kama za a iya magana da shi kawai abin da zai hana a waige ka ko a yi magana a kanka harshenka da baya da kyau idan za ka faɗi magana ba ka tattauna ta baka samu tarbiyya mai kyau a gida ba na ƙoƙarin riƙe harshenka kada ka faɗan ma mutane abin da in an faɗa maka zai ɓata maka to in dai mutum ya zama yana da iffatul lisan duk ƙarancin karatunsa za a iya magana a kansa so abin da nake cewa a ƙarshen wancan bidiyon shine akwai littafi mai suna hazihi alfaida inyas wa ara fil mizan wanda wani malami daga cikin malamanmu na Najeriya ya rubuta wannan littafin na yi masa naƙadi tun kusan shekara goma da ya gabata Tubara ko wata goma da ya wuce bukata ta sa na yi manshur na yi rubutu a shafi na a kansa na yi fostin guda goma wanda wannan fostin ɗin guda goma suna magana a akan kurakuran da na tattara a kan littafin mabambanta wanda na yi fostin kusan biyar zuwa shida a akan kurakurai na ɓangaren loga wanda dama su ne wasu suka buƙaci a basu namazij a kai sa'annan sauran cikon goman kuma akan kurakuran maudu'in littafin abin da ya shafi aƙida da fahimta da manhajin da aka bi wajen rubuta littafin to shi a ilmance a hankalce a duk sanda za ka yi ma mutum raddi ko kake da ta cewa a kansa to za ka bi irin uslubin da ya bi misali a raddance a ilmance akan yi raddi ma juna ta hanyar rubutu akan yi ta hanyar munazara ko ta hanyar magana daga nesa so shi wanda ya rubutu akan maudu'i idan kana da ta cewa a kansa in za ka yi masa naƙali kai ma rubutu ya kamata ka yi idan ba za ka iya rubutu ba saboda ka san ƙwarin ka bai kai ka yi ba to ya fi ƙarfin ka kai haƙuri ka kyale shi ka nemi sa sa'anka to shi yasa shi ma mai littafin hazi hazihi alfaida din a lokacin da muke da ta cewa a kansa ba ni bidiyo ba ba magana ba rubutu muka yi almaktubu yuraddu alaihi bil maktub so raddin da muka yi hiyar fa’ida wanda yake da ta cewa a kai shi ma rubutu ya kamata yi wannan fostin ɗin guda goma zai iya rubuta littafi a kansu yana na ƙadunsu. wannan kenan to sai kuma muka fahimci a wasu ɗan sakwanni da aka turo mun kamar masu ƙoƙarin kutso wannan da bala'i dole sai an waige su an ba su sharafin waige suna ƙoƙarin wai matsalar littafin hazihi alfaida a tashi daga rubutu a koma maganan baki wai a zo a tattauna da su akan abin da aka ce game da hazihi alfaida so ba mu da matsala a kan haka shi walillahi alhamdu hakan na nuna ma duniya cewa shi kan shi mai neman a zo a yi magana a baki ya yarda yana da gajiyawa ta bangaren rubutu ba zai iya rubutu ba ba zai iya isar da abin da yake so ya isar a rubutu ba shi yasa yake so a koma fagen surutu da baki to shi ma in ta kama din ba matsala hanya ce wanda ana amfani da ita wajen fitar da ilimi da fitar da gaskiya sai dai kawai sharaɗi shi abin da na sani game da shi bai kai in magana a kansa ba bai kai in tattauna da shi ba so a akan matsalan hazihi alfaida in zan magana da shi to dole ya zama yana magana da sunan mai littafin mai littafin ya zama ya wakilta shi ya yi bidiyo ya sanar ma duniya ya wakilta shi ya kare shi akan littafinsa ko kuma ya rubuta takarda rasmiyan da sa hannunsa ya watsa ma duniya ya wakilta shi to a lokacin zan zauna da shi ta duk hanyar da yake so a lokacin da yake so wannan kenan sannan na biyu akan abin da ya shafi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama da yin addu'a a kabarin annabi ƙarƙashin faɗin Allah walau annahum izzalamu anfusahum ka zuwa ƙarken aya da kuma ƙarƙashin hikayatul utbi wanda kusan duk maganganun da muka yi a kai yana da alaƙa da malam hotoro shi malam hotoro mun yi magana da shi ta gefe ya turo min da wasiƙo ni ma na tura masa wanda wannan maganar da muka da shi a gefe ya nuna cewa ba zai iya tattaunawa ta social media ba saboda wasu dalilai nashi daga cikinsu bai daɗe da fara social media ba bai san shi sanin da zai iya tattaunawa da shi ta wannan hanyar ba to a lokacin ni kuma na ce tun da tattaunawan ba za ta yiwu ba a yanzu tun da ba mu a ƙasa ɗaya zan yi rubutu a kan abubuwan da nike kallon ya yayi kurakurai a kansu waɗanda nike kallon su auha da a ce ya karɓa zai tattauna da ni za a iya tattaunawa ya da wani matsalan da zai hana tattaunawan to ba ni da buƙatan yin rubutu saboda shi ma ba rubutu ya yi ba lalura ta sa na yi rubutu risala maftuha na tura masa kafin in tura ma duniya so muna jiran kuma me zai fito daga wajensa kurakuran da muka tura masa shin zai yi rubutu ya ba da amsa ko ko shi ma bidiyo zai yi magana wajen kara kansa a kansu so idan ya kasance kuma janibin tattaunawa su masu ƙoƙarin kutso kai ɗin nan suna shirye da su ma a nan si magana a kai to su a karan kansu ba su kai a tattauna da su ba sai dai abun bukata daga wurin su magana da malam hoto ya bidiyo ya sanar da duniya ko ya rubuta wasiƙa da sa hannunsa ya sanar ma duniya ya yadda su wakilce shi su kare shi a akan kurakuran da ake kalubalantansa a kansu to in suka yi haka shi ma za a tattauna da su wannan kofar tattaunawa guda biyu kenan wanda idan ya magana da mai littafin hazihi faida. bai yadda ya wakilta shi ba to hakan na nuna a gidansu ma ba a yadda da shi ba ba a yadda da kwarinsa ba ya yi haƙuri ya rage ɓata lokacinsa a social media ya koma makaranta har ya ƙara ƙwari tukunna hakanan shi ma malam hotora idan ya nuna bai yadda ya wakilta shi ba haka na nuna a gidansu ma wanda yake ƙoƙarin karewan ba su yadda da ƙwarinsa ba ya yi haƙuri ya shiga maktaban malam hotoro na wani lokaci ko ya ƙara ƙwarin da za a iya kallonsa a karan kansa sai kofa ta uku ta ƙarke shi malam hoto sanda muke magana da shi a cikin wasiƙun da ya turo mun da na ce akwai kurakuransa da nake so mu tattauna a kai ya ce shi ma a bidiyo na na farko ya ji kurakurai a ciki nike ce masa idan ya ji shi ma ko ya kamata ya bidiyo ya sanar da duniya waɗannan kurakuran nawa ko shi ma ya rubutu a kansu so bai ce komai ba a kai to su wa'annan masu ƙoƙarin kutsawan idan su ma sun ji kurakuran suna da kurakuran da suke kallon sun fitar da su a maganganu na to za su iya buƙatan mu tattauna da su akan wa'annan kurakuran bidiyon da na yi na farko da bidiyo na biyu kaza na faɗa kuskure ne kaza ka faɗa kuskure ne kaza ka faɗa kuskure ne ka lissafo su ɗaya biyu uku hudu biyar in sun kai goma ne ma kai kuma sai ka ji me za a ce maka zai iya yiwa kai ne karancin karatunka ne wanda ya laƙana maka cewa hakan kuskure ne bai laƙana maka duka ba ya faɗan maka abu ɗaya da ya sani ne bai san wasu fuskokin ba so ma'ana wannan kofa ta uku kenan shi ma duk wanda yake kallon ya tattara kurakurai akan maganganuna to kamar yadda na nemi malam hutura ya zo in gaya mai kurakuran ya kara kansu shi ma ya neme ni da hakan so idan ya neme ni da hakan shi ma ina shirye da tattaunawa da shi sai dai sharaɗi na ɗaya akan tattaunawan ya riƙe harshensa duk abin da ya san in an faɗa masa zai ɓata masa rai kai ya faɗi in dai zai iya riƙe harshensa to shi ma duk ƙasƙancinsa duk ƙarancin karatunsa zan iya tattaunawa da shi manufa dai shine gaskiya ta fito kowa ya san matsayinsa ba wai alfahari da ilimi ba ko alfahari da wani matsayi da kake kansa Allah ya ganar da mu ya datar da mu wannan karken sakon kenan kuma a karke ina ba yan uwa hakuri akwai waɗanda suke ta ƙoƙarin su gamsar da ni akan cewa kada in waiwayi waɗannan mutanen kuma hakika ba su kai a waiwaye sun ba walakin buƙatar isar da wannan saƙon a nawa fahimtar ita ta sani yin wannan bidiyon wanda hakan bai masa daɗi bai ya haƙuri saboda dan kana son mutum kuna tare da shi baya nufin cewa duk abin da zai fito a wurin ya maka daidai ko kuma ba abin da zai yi sai wanda kake so a'a abubuwan da ya maka suka yi maka daidai kuma ya daidai da kana so fa biha wani wanda ba su daidai din ba kuma ka yi haƙuri ka sama masa uzuri Allah ya datar da mu wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu wa rahmatullah wa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wannan wani takaitaccen bayani ne da yake kunshe da haskakawa game da wahamomin wani malami daga cikin malaman salafawa ko wahabiyawa wanda suke kallon shi a matsayin babba wanda ya fi ƙarfin aina ƙadi a kansa ko a fitar da kurakuransa. idan aka yi haka za su rikice su ta zagi su ta hayaniya duk da mu tarbiyyar da aka bamu da ginin da muka samu a wajen iyayenmu da malamanmu ba ma san mu tafiyar da rayuwarmu wajen bibiyan kurakuran wani da aibobin wani ko da na ilimi ne ballantana na rayuwarsa kurakuran ilimi da wahamomin ilimi illa lura ta kama karatu ya biyo ta wajen za mu iya ishara zuwa gare su isharar da ba kowa zai iya gane da wa ake ba amma mu zo musamman mu magana akan kurakuran wani ko wahamomin wani ba mu gino akan haka ba sai dai babin lalura kusan duk waɗanda na yi a shafi na wasu da suka gabata lalura ce na cewa wasu suna rashin kunya a gare ni da cin mutunci da zagi da yin wasu maganganu wai suna kallon maganganun ilimi ne idan ba a waiwaye su ba ce an gajiya to ni kuma sai in nuna musu kurakuran waɗanda suke kallon su a sama manyan malamai cewa in dai waɗancan sun wuce su waiwaye ni to ni ma na wuce in waiwaye su in dai rashin waiwayensu zuwa gare ni gajiyawa ne in dai rashin waiwaya na zuwa gare su gajiyawa ne to su ma waɗancan rashin waiwayan su zuwa gare ni gajiyawa ne a takaice a nan zan sa muku wato sautin wannan malamin ku ji abin da zai faɗa sannan ta'aliki ya biyu baya salafawa da wahabiyawa da kowane ɓangare wajibinsu ne su fahimci cewa ba zai taɓa yiwuwa ba ku rinka ɗaukan kanku ku sa'annin duk wani wanda ba ɗan tafiyar ku bai a lokacin da kuke so kuma wai a girmama malaman ku irin yadda kuke girmama su a rinka kallon malaman ku irin kallon da kuke musu hakan ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba tun da dai su malaman ku ba su ba ku tarbiyyan ku rinka sanin darajar mutane ba in ba a tafiyar ku suke ba ba a aƙidan ku suke ba ba a mazhaban ku suke ba to kada ku taɓa tsammanin za a girmama malaman ku kamar yadda kuke girmama su ba zagi ba cin mutunci ba jifa da wata kalma ta intiqasi za mu sa maganin wannan malamin bayan mun sa za ku ji abin da zai biyo baya a kai duk wani fada dan adam yana yin shi ne karkashin kaddarar karkashin abin da Allah ya rubuta shi ya gaba da yake cikin sayyid muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 sana Allah ya rubuta duk abubuwan duk wanda yake saurare ya ji abin da wannan malamin ya faɗi hadisi da ya faɗa ya jingina ma Amr ibn al-As ya ce wannan hadisin ya zo a cikin sahihi Muslim a sanin da na sahihu muslim da karantawan da na yi masa da abubuwansa da nake hangowa babu wani hadisi a cikin sahihu muslim da wannan lafazin da ake jingina shi zuwa ga amr milas tun watannin baya da ya wannan magana wannan cikin wani maganganu ne da wannan malamin ya yi kan zaben najeriya kusan shekara ɗaya ko sama da haka babu wani hadisi a ciki da yake da wannan lafazin a ƙarƙashin sanin da na yi kuma bayan na ji na yi ƙoƙarin bibiya na samu tabbas ɗin cewa malamin wahani ya samu amma zai iya yiwa ni ne mai wahanin so shi yasa nake so dan Allah duk wani ɗalibin ilimi mai iya buɗe littafi ya karanta ya ɗauki sahihu muslim inda yana so ya gane gaskiya tun daga farko har in zai iya ko kuma ya duba fihras ko ya tambayi waɗanda zai iya tambaya duk hanyar da yake so ya bi dan Allah ya samo hadisi mai wannan lafazin daga Amr ibn al-As inna Allah kataba maqadiril khalaiqi kaman yanda shi ya faɗi hakan kuskure ne kataba maqadiril khalaiqi ya faɗi haka kunni na ya jimu so shi kuma kataba a ƙarƙashin larabcin da muka sani wanda muke karantawa muke karantarwa kataba ba shi daga cikin huruful jarri in dai ko ba malaman Kano ba ne suka ƙara kataba ya shiga cikin huruful jarri ta yadda sunan da ya biyo bayansa za a yi masa jarra. Ingancin larabcin shine inna Allaha kataba al khalaiq bin nasbi maf'ul bihi ba al khalaiq ba. So abinda muke ba wannan shine damuwar mu ba shine abin da muke magana a kansa ba. Inna Allaha kataba maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. da wannan lafazin inna Allah ka kataba makadir a cikin sahihu muslim kuma rawin nasa rawil a'ala amr ibn al-as don Allah wanda ya gani ya gano ya haska ma duniya ya ƙara mun ilimi ya ƙara mu mutane ilimi idan ba a samu ba kuma wahani ne malamin ya samu wanda ya kamata a nunar da masu surutun cewa su almajiransa ne su ga wannan wahamin tun da su idan su da kunnen su bai gano musu ba ba zai yiwu ka ce wai hadisin ya rawaito shi da ma'ana ba ne saboda da a mazhabin halascin riwayan hadisi da ma'ana to baya halasta dan kana ruwaitan hadisi da ma'ana ka jingina ma wani sahabi hadisin da aka samo daga wajen wani sahabin daban duk mai karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya san wani abu daga akan sahabban annabi ya san cewa amrubnul as sahabi ne daban mai zaman kansa sannan akwai ɗansa abdullahi ibn amr ibn as sahabi mai zaman kansa kuma ka ɗauki hadisin abdullahi ibn amr ibn as ka jingina ma amr ibn as kuskure ne wahayi kamar yadda jingina hadisan amr ibn as zuwa ga abdullahi shi ma wahayi ne kuskure abinda na samu a cikin sahihul muslim abinda na samu a cikin sahihu muslim shine wato hadisin da aka samo daga Abdullah ibn Amr ibn al asba daga Amr ibn al asba a cikin kitabul qadar babu hijaji Adama wa Musa alaihi hadisi mai namba 2653 lafazin hadisin daga karkensa imamu muslim ke cewa an abdullahi Bni amr ibn al-as qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف, بخمسين ألف سنة قال وأرشه على الماء wannan abin da na samu kenan a cikin sahihu muslim kataba Allahu maqadir al-khalaiq ba inna Allah kataba maqadir al-khalaiq ba kuma rawun hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ba Amr ibn al-As ba saboda haka ba zai taba inganta ba a ce wato wannan hadisin yake nufi saboda rawun wannan hadisin daban kuma lafazin da ya faɗa daban tare da cewa almajiransa da yawa na ji suna ma wasu manyan malamai hujumi akan sun ce wai hadisi sun faɗi wasu hadisai sun jingina zuwa Bukhari da Muslim kuma an duba Bukhari da Muslim ɗin ba a samu wa'annan hadisan ba tare da cewa ma'anansu ya zo to in dai ba su yadda su ma wasu uzurin sun rawaito hadisi da ma'ana ba to bai kamata su ma malamin su wannan uzurin ba abin da baka yadda ya zama uzurin wani ba rashin kunya ne ka ce shi ne uzurinka rashin kunya ne ka ce shi ne uzurinka wannan na farko kenan wanda kusan naso a wannan bidiyon ya zama na fitar da numuzaj kamar guda uku irin waɗannan amma ba na so bidiyon ya tsawo da yawa za mu haƙura da wannan bidiyon insha Allahu bidiyo na gaba mai zuwa shi ma za mu ɗauki wani kuskure wahani mai zaman kansa mu haska ma mutane wanda amfanin wannan haskawan shi ne mutane su duba su ga me muka ce me abin da wancan ya ce sannan shi me wannan kuskuren malamin da muka sa sautin nasa in dai har rashin waiwayansa ya zo ya kara kansa akan hakan ba gajiyawa ba ne to rashin kunya ne da rashin adalci ne ka ce mu ma in ba mu waiwayi wasu masu zagi da rashin kunya da batanci ba wanda mu ba ma malaman su haka kuskure ne da rashin kunya ka ce mu ma gajiyawa ne haka mu kai in dai hashi ya fi karfin ya waiwaye mu mu ma mun fi karfin mu waiwaye su in rashin waiwayan su gajiyawa ne to shi ma rashin waiwayan da malaminsu zai yi zuwa gare mu gajiyawa ne muna fatan Allah ya ganar da mu ya azurta mu ikhlasi muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan wani takaitaccen bidiyo ne ci gaba da silsilan da muka yi alkawarin zamu yi game da kurakurai da wahamomin wani malami daga cikin malaman salafawa salafawan da suke mana rashin kunya da cin zarafi da sunan wai suna magana na ilimi suna jiran mu waiwaye su idan ba waiwaye su ba mun gajiya to shi ne muka shirya cewa za mu koya musu yadda ake yi za mu bi shi wannan malamin nasu wanda suka ce da bakinsu duk abin da suke yi da sunan shi suke yi da sa hannunsa suke yi kuma yana bibiya yana musu ishirafi to da shi wannan malamin bai iya ba su tarbiyyan su san matsayinsu ba su san matsayin mutane su kiyaye harshensu su san abin da za su gaya ma mutane sa'an nan kuma idan za su yi magana da mutane su bambance waye sa'ansu waye ba sa'ansu ba tunda bai iya koya musu haka ba to za mu koya musu yadda ake yi game da karatuttukansa za mu haska ma mutane wahamominsa da kurakuransa ba tare da intikasinsa ba ko cin mutuncinsa ko taɓa shaksiyarsa ko cin zarafinsa ɗaliban ilimi su ji su ma su gani in sun isa su kara abin da ake faɗa kan malamin nasu tare da cewa mu ma in dai wannan malamin nasu ya wuce ya waiwaye mu ma mun wuce waiwaye su in dai rashin waiwayen malamin su zuwa gare mu gajiyawa ne to mu ma rashin waiwayen mu zuwa gare su gajiyawa ne da farko kuma ina ba da haƙuri ga 'yan uwa masoya wanda suke cewa wannan abun bai dace da ni ba bai dace da tafiyata ba kuma hakan ne ni ma na san hakan na fi su sanin hakan lakin ad-darura tuqaddaru bi qadriha darura tana zuwa ta kowane fuska idan ta zo kuma dole a bata haƙƙinta so saboda haka muna ba su haƙuri iyaka in abin bai musu ba su kau da kai wanda kake so kake amfana da shi kamata ya yi sanda abubuwan da kake bukata ya fito daga wajensa ka ansa hannu bibbiyu sanda kuma wani abun da baka so baka bukata ya fito daga wajensa ka kau da kai kamar ma baka san yana yi ba amma karka ce wai kuma tunda kana son sa dole sai abun da kake so zai yi dole wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kai ma ba kai kanka adalci ba yanzu abin da muke so mu haska a wannan bidiyon shi wannan malamin nasu ci gaba da bidiyon da muka sa da ya wuce da yake magana akan zaɓen Najeriya yana magana akan zubar da jini da ake yi da sunan 'yan siyasa sai ya kafa hujja da wani hadisi wanda ya jingina shi zuwa sunanin nasa'i ya ce daga wajen abdullahi bin mas'ud sannan sai ya karanto lafazozin hadisin da larabci wanda wannan lafazozin da ya karanto ba mu same shi a cikin sunanin nasa'i ba ba mu same shi ma a cikin littattafan hadisi gaba ɗaya wanda muke da su ba muke iya koma musu sa'annan larabcin ma da ya jingina akwai kurakurai a ciki ta yadda wannan kurakuran za su hana a karbi cewa ya rawaito ne da ma'ana saboda a wurin malaman hadisi baya halasta ka rawaito hadisi da ma'ana sai kana da tabbas ɗin in za ka rawaito da ma'anan ba za ka rage abin da ke ciki ba ba za ka ƙara ba kuma ba za ka juya larabcin ka ɓata shi ba za mu sa ma mutane su ji abin da ya faɗa sannan mu nuna musu abin da muka samu a sunanin nasa'i su kuma sai su yi hukunci su gane ya dace su ba wannan malamin wahani ne ya samu kuskure ne ya samu ba ya da hadda ne mai kyau hadisai suna cakuɗe masa ne masu karatun hadisi ɗaliban ilimi za su ba shi hukuncin da ya dace da shi ba tare da mu ba shi ba idan kuma wahamin daga wajenmu ne to za a iya ɗauko hotunan abin da aka samu a turo a ce ga abin da ya karanto da lafazin da ya karanto ga shi a littafi kaza ko kurakuran da muka ce a cikin larabcin da ya karanta ba kuskure ba ne ga ka'ida ga kaza ga kaza yanzu ga sautinsa a saurara. ya samu nasara ya samu halaka shi sunan da yi da waɗansa ka tambaye shi me yasa ka ce annabi Allah zai tambaye shi me yasa ka ce wannan ya ce fasaltu ce ba zan da mu ta fatan masu saurare sun ji abubuwan da wannan malamin ya faɗa ya ce ya zo a cikin sunanin nasa'i daga abdullahi bin mas'ud ya ati yau malkiyamati rajulun akhizan biyadi rajul ya ci gaba da abin da yake faɗi har zuwa ƙarken larabcin da ya faɗa a hadisin shine fayabu'u bi ithmihi fayakuna min ashabin nar wa'annan lafazozin da ya faɗa ya jingina su ga littattafan hadisi wanda ya kama sunan ɗaya sunanin nasa'i kuma ya ce rawun shine abdullahi ibn mas'ud na bibiye shi ban samu ba wanda ya samu wannan larabcin da ya karanto a cikin sunanin nasa'i ko a wani littafi na hadisi to da Allah ya ƙara min ilimi ya ƙara ma ɗaliban ilimi ya hasko ya nuna ma duniya abin da na samu a cikin sunanin nasa'i a cikin asugura da alkubra ɗin duka akwai babi da mai littafin ya gina da sunan babu ta'azimi dani a cikin as-sunan as ya kawo hadisi mai namba 3,997 takriban. A cikin Alkubra kuma ya kawo hadisi a ƙarƙashin namba 3,446. Wanda wannan hadisin lafazinsa ke cewa, An Abdullahi ibn Mas'udin, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله له لم قتلته فيقول لتكون العزة لك فيقول فإنها لي wa yaji'u ar-rajulu akhizan bi yadi ar-rajul فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه wannan lafazin abin da na samu kenan a cikin sunan annasa'i to ɗalibin ilimi ya buɗe sunanin nasa'i babu ta'zimin dal da nambobin da na faɗa ya duba wannan hadisin ya sa shi a gaba sannan ya sa sautin malamin ya auna abubuwan da ya faɗa da abin da ke rubuce a sunanin nasa'i domin ya ga ƙare ƙaran da ya yi a kai da abubuwan da ya shigar wanda ba su a can wanda hakan na rusa a ce ya yi riwaya ne da ma'ana saboda riwaya da ma'ana tana da sharaɗuɗɗuka daga cikin sharaɗuɗɗukanta ya zama lafazuzzukan ne kawai baka zo da su ba amma baka ƙara ma'ana ba baka rage ba kuma baka ɓata larabcin ba shi ko wannan malamin ya yi ƙare-ƙare na farko hadisin ya fara da ya ji'u shi kuma ya ce ya ati. wannan ba matsala ba ne tun da ma'anansu da a wajen riwaya da ma'ana za a iya karɓansa ya ƙara yawmal kiyama ya ci yawmal kiyama lafazin yawmal babu shi ƙari ne daga wajensa wannan ban san ana karɓan shi a ilmul hadis ba sannan ya ce rajulun ya ci yawmal kiyamati rajulun shi kuma kalmar rajul a lafazin hadisin ba na kira ba ne ya zo ma'arifa ne ar rajul wanda canza kalman daga ma'arifa ya koma na kira ya ɓata larabcin ya sa larabcin ya zama saɓanin ƙa'ida ya zama kusa da kuskure wanda ba a karɓansa sai dai idan ya zo daga alƙur'ani ko hadisi tabbatacce a riwaya sai a karɓe shi a ce mai shaz ma'ana larabcin da shi ya faɗa ya ce a ti yau rajulun ahizan ahizan ɗinnan hali. shi kuma sahibul hal ɗin nasa shine rajul shi kuma sahibul hal baya zama na kira duk inda sahibul hal yake ma'arifa ne baya zama na kira sai a wasu wurare da malamai suka lissafa kamar yadda ibn malik ke cewa walam yunakkar ghaliban zulhali in lam yata'akhkhar aw yukhassas aw yabin min ba'di nafyin aw mudahihi kala yabgi imru'un ala imri'in mustashila to wannan larabcin da ya kawo ba shi daga wuraren da ake karɓan sahibul hal ya zama na kyau. wanda wanda ya karanta larabci da kyau ya san larabci da kyau daga jitsi ga jikinsa za ta tashi ya fahimci cewa wannan hadisin zai wahala ya zama an rawaito shi da kyau zai wahala ya zama haka yake cikin littattafan hadisi wanda da a ce an san nahawu da kyau ba za a yi wannan wahamin ba ya ati yawmal qiyamati rajulun akhizan wannan ba karɓaɓɓe ba ne. Sa'an nan. ya ci gaba da ƙare-ƙarensa a ƙarken ma hadisin ya rufe shi da cewa mene fa ya bu'u bi ithmihi fa ya min ashabillah wanda wannan fa ya kuna nan bin nasbi da ya faɗa kuskure ne ba irin na alƙur'ani ba ne inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika fa takuna min ashabillah can wannan fayi ɗin adafi ne takuna kuna ɗin kuma sa akwai mudari'i mansubi akai adafi akansa an tabu bi ithmi sannan kuma fa'un ɗin ba fa'us sababiya ba ce fa'i ce ta adafi in za ka duba ma'anan ba fa'us sababiya ba ce ingancin larabcin shine a ce fayabu'u bi ismihi fayaku nu bin rafi min ashabin na nasban baya da waje saboda ba ba mudari mansubi da za a ce an yi adafi a kansa fa'un ɗin kuma ba sababiya ba ce idan ka san ma'anan fa'u sababiya ka auna za ka ga ba ma'ana a ciki ma'anan baya fitowa innaha laysat li fulani fayabu'u bi ismi yakunu min ashabin na? duk fa'i ce ta adafi to riwaya da ma'ana tana da sharaɗin ya zama baka ƙari ma'anonin hadisin suna kanka kawai lafazuzzukan ne ba za ka kawo su ba sannan kuma kana da gogewar larabcin da ba za ka yi kuskure ba ka canza wani da wani abu so ma'ana wannan in an ce riwaya ne da ma'ana to tabbas mu duba sharaɗoɗin riwaya da ma'ana shin wanda zai kawo hadisi da haka ya cika wannan karken abin da za mu yi a wannan bidiyon kenan sai mun haɗu a bidiyo